bakwai ga watan ramadan na wannan shekara ta hijira ta 1436 wannan rana ta yi daidai da ranar 12 ga watan bakwai na shekara ta 2015 ta miladiya yau insha Allah za mu tashi aya ta 43 a cikin tafsirin suratu yusuf alaihi salam da muke yi a wannan a wannan azumi na ramadan a wannan masallaci na alfurqan a wannan tambayar ta farko da aka cikin tambayoyin da aka rubuto ana bari a ziyarci masallacin kudus domin ina so na ziyarce shi ne sallah a cikinsa eh to sai ka je ka tambayi masu harkar hajji da umra yan travel agency ba yan kamfanin travel agency eh su ne suke tsara irin wannan ban sani ba ko suna yi a lagos dai waɗansu suna yi amma wannan ba tambayar fatawa ba ce akwai falala a cikin inda ka tambaya ya halatta ko bai halatta ba wannan sai a yi tambaya eh amma yana akwai falala sallah a cikin sa daidai take da sallah ɗari biyar kuma shine masallaci na uku a bayan ƙasa wanda a cikin masallatan da annabawa ne suka gina su a bayan ƙasa sannan yace naga waɗansu idan ana tayar da iqama suna ɗaga hannu su yi addu'a wasu kuma an kabbara sallah amma suna nafila hakan ya halatta amma yin addu'a yayin iqama wannan ya zo daga cikin mawaqinul ijab mawaqinul ijaba wajen da ake amsa addu'a yayin da aka tsayar da sahu domin sallah da kuma a wani hadisin bainal adhani wal iqama da awatul la turad tsakanin kiran sallah da iqama akwai addu'a da ba a raddinta kuma an an ruwaito magabata na kwarai suna aiki da irin wannan imamu ahmad ibn hanbal rahimahullah ya kasance idan a mai kiran sallah ya yana iqamar sallah sai ya shagalta da yin addu'a don haka ne ma ake cewa wannan kamar tahsisi yayi na wato hadisin da ya zo annabi sallallahu alaihi wasallam cewa da ya ce idan kuka ji mai kiran sallah yana kiran sallah ku faɗi irin abin da yake faɗa irin abin da yake faɗa to aka suka yi tahsisin sa da cewa kiran sallah da yake ba na tada iqama ba domin tada iqama shi ma kiran sallah ne an kira shi azan saboda haka an yi tafsisinsa da cewa kiran sallar da yake ba na tada wanda tada sallah yake bin sa a baya ba shine iqama amma iqama mutum zai yayin da ake iqama idan bai amsa abinda mai kiran sallah yake bai shigalta da yin addu'a wannan an rawaito daga fi'ilin magabata wanda shine a sun yi tafsisinsa da waɗannan hadisai da suka nuna cewa nan wajen yana daga wajen wuraren ijaba amma yin sallah mutum ya yi sallar nafila bayan an yi kabbarar sallah wannan annab sallallahu alaihi wasallam ya mafhumin maganarsa ta hana wannan domin ya ce idan idza uqimatis sala fala salata illa maktuba idan aka yi iqamar sallah to babu wata sallah da ake yi sai sallar farilla kamata yayi yayin da mutum ya ji an tada iqama ya sallama musamman in bai riga ya kulla raka'a ba idan ya riga ya kulla raka'a to wannan akwai sabani tsakanin malamai shi ma abin da yake mafi rinjaye shine mutum yayi sallama ya shiga sallah tare da liban to sannan wai gaske ne idan an ci dabino ba a yarda kwallon sai dai abin ne sun jingina maganar ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a ban san wani hadisi da ya faɗi wannan ba duk da yake a ilimi na bai kai wanda zai in yace bai san hadisi ba za a kore shi malamai manyan malamai su ne wanda manyan malaman hadisi su ne idan suka ce ba su san hadisi ba to babu shi amma wannan ina nufin kan cewa ni ba ni da wannan sanin ne eh ban kuma wannan a cikin littafin al'adab da wannan abin ya inganta da za ga sun kawo cikin littafin al'adab shar'iyya ba kuma ya ciki saboda haka wannan maganganun mutane ne kawai eh rinja mafi rinjaye shine mutum ya wato ya fita daga cikin sallah saboda umarnin annabi sallallahu alaihi wasallam ko da ya kulla raka'a daya domin akwai maslaha da dama akan mutum kada ya ci gaba da yin sallah da take da alaka da tsayar da wannan sallar domin ya ci gaba da yin sallah sau ba zai miƙe ba yayin da yake yin sallar nafilarsa sau ba zai miƙe ba kuma daidaita sahu da da miƙar da shi yana daga cikin tsayar da sallah kuma wannan haɗuwar da aka yi dan wannan sallar ne shi yasa ya ce wa idza uqimati sala ita sallar al-ma'huda wadda dan ita aka zo saboda haka maslahar ta yafi kuma wannan bai bata aikinsa ba eh maganan waɗanda suka ce in ya kullar raka'a ya cika saboda kada ya ɓata aikinsa wannan an dangana wannan magana ga malaman mataban malikiya suka ce wala tubtilu a'malakum to sai mu ce musu wannan bai ɓata sallarsa ba bai ɓata aikinsa ba tunda yayi aiki da umarnin annabi sallallahu alaihi wasallam ne wanda ya aiki da umarnin annabi sallallahu alaihi wasallam ba za a ce ya ɓata aikinsa ba eh ba za a ce ya ɓata aikinsa ba kuma sannan ɓata aiki shine kayi ka rusa shi to wannan ku ba rusa shi ba ya ya yi aiki da umarnin annabi sallallahu alaihi wasallam ne kan ya fita daga cikin sallar don haka irin wannan ana fatan zai samu ladansa zai samu ladansa tun da yayin da ya bari ya bar shi ne da umarnin manzo salawatullahi wa salamuhu alaihi to kamar yadda nace akwai wani kaulin shine kaulin kaulin malik malaman mazhaban malikiya da suke cewa inda ya kulla raka'a to ya cika ɗaya raka'ar sannan ya shiga cikin sau shi ma da sharadi in yana fatan cewar kafin ya cika sallar ba za a yi ruku'u ba amma in za a yi ruku'u in za a yi ruku'u kun gani inda za ku san cewa a wato su ma sun yi tawilin wala tubilu a amalakum domin sun ce idan za a yi ruku'u in yana jin tsoron zai rasa ruku'u ya fita daga sallar ya shiga to can wajen bai bata aikinsa ba ya bata ne saboda tahsilul maslaha maslahar da tafi waccan maslahar maslahar samun raka'a ɗaya ta sallar farilla ta fi maslahar cika wancan aikin na farilla a na nafila to saboda haka kuma sai mu ce musu maslahar bin umarnin annabi sallallahu alaihi wasallam da maslahar da ke cikin daidaita sahu ta fi maslahar cika wannan nafila shi yasa wannan kaulin shine mafi rinjaye a ijiya ma ai abin da na rinjayar kenan kuna cewa wai na a wancan karatun ba haka ne ba ko a cikin karatunmu na ijiya wannan kaulin na jumhur na malaman hadith matabar ahmad da imam shafi'i shi na rinjayar wallahu ta'ala a'ala sannan ina neman shawarar shawarar malan da kuma shawarar mahaddata alqur'ani game da yadda zan yi haddar alqur'ani ta zauna a kaina da kuma roƙon addu'ar ƴan uwa da su roƙa min Allah ya bani miji na gari amin to na farko dai haddar alqur'ani tana da falala mai yawa a tana da falala mai yawan gaske saboda Allah maɗaukakin sarki yana ba mutum matsayi a cikin aljanna gwargwadon abin da ya haddace na alkur'ani to kuma Allah ya yi alkawarin cewa ya sauƙaƙe haddar alkur'ani ga duk mai ƙoƙarin neman saninsa ba zancen ba babba ba yaro ko manya sun fara hadda alkur'ani kuma sun haddace akwai wani malami ba fulatani a nan garin Allah ya gafarta masa Allah ya jikin sai ya ɗan shekara hamsin da shida ya fara hadda alkur'ani bai gama hadda ba dai ajali ya zo masa amma ya yi hadda mai yawa tili malami ne na malam abdullahi yana ce masa malam mai na hau saboda haka ba babba ba yaro kuma babban abu game da hadda shine a yi ta kamar yadda za ka ga malaman allo suna cewa a yi shi a yi shi a yi shi wajen karatu shine a yi dan duk wanda kuma wanda biye bakin kokarinsa zai samu irin gwargwadon kokarin da yi kullan numiddu haula'i wa haula haka Allah ya ce kowa muna taimaka masa da waɗannan da waɗannan in kai bakin kokarinka Allah zai taimaka maka mutum yayi kokari ya samu lokuta da zuciyarsa ta fi samun faraga ta fi samun nutsuwa ba lokacin da yake shagaltuwa da abubuwa ba lokacin da ba abin da zai dauke masa hankali kamar irin bayan sallar asuba kamar in ya bacci ya tashi da daddare kamar tsakanin magariba da isha lokacin ya gama harkokinsa waɗannan lokuta wanda yake zai samu nutsuwar zuci domin ya yi a kuna ji a farkon karatun nan na gaya mana wanda ya je ya kulla kansa ya haddace ƙur'ani cikin kwana ashirin da ɗaya kuma babban mutum saboda haka abin yana da yana da alaka da himma saboda haka dole mutum ya himmatu akan akan yin wannan babban aiki Allah madaukakin sarki ya sauwake miki samun hadda alqur'ani kuma Allah ya baki miji salihi nagari wanda zai zuciyarki za ta nutsu da shi akwai waɗanda yan uwanmu mata da sun rubuto wasu takardu kamar duk yadda duk shekara suke rubutowa kan neman addu'a kan Allah ya yassare musu samun mazaje na gari da za su aure su to Allah ya yassare musu Allah ya haɗa su da na kirki su ma mazan dan ba sa faɗa ne su ma suna nan suna yi ta ji inda suka ce na'am na'am eh mun mata addu'a ce je mun mata addu'a ta mutu su ma Allah ya yassare musu wa man yasta'tibi ifahu Allah duk wanda yayi ne yake neman afafa kamewa Allah zai bashi kamewa Allah ya basu kamewa ya basu mazaje na kirki da zasu basu kamewa ya basu mataye na kirki da zasu da zasu basu kamewa a a sannan tambaya ta karshe a shine dan Allah ina son karin bayani game da waɗannan mas'alolin shin a wani kunuti ne ba sai an tafi ruku'u ba ake yin addu'ar wanne kuma ne sai bayan an ɗago nakan ji ana cewa alkunut wanda ake yi idan masifa ta faru sai bayan an ɗago daga ruku'u ake yin sa shi kuma na wuturi kafin a tafi ruku'u wannan yana daga cikin al-ikhtilaful mubah dukkan kowanne ya zo kamar yadda imam al-hafid ibn hajar ya ce wa hadha min al-ikhtilafil mubah abin da yasa aka samu cin karo saboda riwayoyin da suka zo daga Anas kuma Anas a ƙarshen rayuwarsa da ma aka tambaye shi sai ce na manta da wannan al'amari domin shekaruna sun yi min yawa to waɗansu sun ɗauki tafsil ɗin da ya zo daga hadisin anas cewar unutun da ake bayan ruku'u shine wanda yake na nawazin na saukar musiba a cikin al'umma shine ake bayan ruku'u amma in ba shi ba kafin ruku'u ake to wanda al'amarin kuma ba lallai wannan ka'idar ta zamanto haka ba saboda riwayoyin na hadisin anas akwai saɓani shi yasa imamul bukhari yayin da ya yi akadin wannan babin sai ce alkunutu qablar ruku'i wa ba'dahu yin kunuti kafin ruku'u da bayansa ma'ana duk kowanne kai duk ɗaya ne saboda haka kada a tsananta yana daga cikin al-ikhtilaful mubah kuma abin da zai nuna maka wannan duk daga cikin sahabbai wanda aka nuno sun yi sabani duk sun yi biyun daga cikin waɗanda suke kunuti kafin ruku'u an ruwaito sayyidina Umar da sayyidina Ali kuma dukkaninsu an ruwaito sun yi kunuti bayan ruku'u saboda haka wannan dai shine a maganar alhafiz ibn hajar ita ce mafi rinjaye a wannan cewa wani yana daga cikin al-ikhtilaful mubah sabani wanda yake ya halatta kowanne kai daidai ne kamar sabani wajen tahiya ko kai tahiyar riwayar ibn mas'ud ko kai ta sayyidina umar ko kai ta aisha ko kai ta abbas abdullahi ibn abbas duk kowanne kai duk ya zo daga annabi sallallahu alaihi wasallam saboda haka kada a tsananta wani lokaci waɗansu suna da son tsanantawa kan abu sai ce a'a ga yadda ake yin sa in ba haka ba ba daidai bane wanda bai haka yanzu sai kaji an soma jifa da bid'a yanzu ba za ba za ka ankara ba sai kaji an soma cewa a ai masu bid'a masu kunuti in ba na kunutun nawazil ba bayan ruku'u yan bid'a ne wannan zalunci ne zalunci ne kuma yawanci karancin ilimi shi yake kawo wannan to wannan shine bayani in mutum yana son karin bayani sai ya je ya tsaya ya tattara hanyoyin hadisin idan zuciya idan kwakwalwarka za ta iya ɗauka don kwakwalwarka za ta buga akan ikhtilafu turuq akan hadisin Anas kawai akan hadisin Anas kawai sabanin kwakwalwarka za ta buga akai to mutum yana so ya je Fathul Bari na Al-Hafiz Ibn Ibn Hajar da kuma na Ibn Rajab shi ma Fathul Bari sunansa yayi dogon bayani akan wannan domin ka ga sassabawa wallahu ta'ala a'lam muna da ƙara roƙon Allah madaukakin sarki dan uwanmu da matarsa ba a ganta ba har yanzu Allah maɗaukakin sarki ya dawo masa da iyalinsa ya haɗa ya haɗa su
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع سلاح وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات يا أيها الملأ أفتوني في أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبدون قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين Allah ta'ala ya ce wa ƙanan maliku sarki ya ce in ni a rasar a baƙaratin simani ni na yi mafarki na ga shanu guda bakwai ƙosassu ya hunna sab'un ijab waɗansu shanun guda bakwai ƙanjamammu suna cin su suna cinye su wa sab'a sumbulatin khubur kuma na ga zangarnu guda bakwai koraye wato zangarniya guda abincin da yake cikin zangarniyarsa guda bakwai koraye wa ukhara ya bisa da kuma waɗansu zangarnin su kuma busassu ya ayyuhal mala'u ya ku taron jama'a na wato ya ku taron jama'a ta masu bani shawara aftuni fi ru'yaya ku yi mun fatawa ta fassara wannan mafarki nawa in kuntum lirru'ya ta'burun idan ku kun kasance masu sanin ilimin fassarar mafarki ne qalu abghatu ahlam suka ce wannan tarkacen mafarki ne wanda ba shi da ma'ana wasu wa ma nahnu bi ta'wilil ahlami bi alimin mu kuma ba mu da sani akan fassarar irin waɗannan mafarkai waɗanda suke na tarkace wanda ba su da wani ma'ana Allah madaukakin sarki ya yayin da lokacin ajalin fitar annabi Yusuf ya kusa sai ya shirya masa sababin da zai sanya shi ya fita shine fassarar mafarki da zai yi ga sarkin garin almalik shine sarkin misra kamar yadda muke bayani cewa wannan yana daga cikin mu'jizar alkur'ani yanda ba a kirawo sarkin misra ba a wannan zamani da fir'auna kamar yanda aka yi a cikin wato a cikin a cikin attaurar da take hannun mutane a yanzu dan a ciki an kirawo sarkin misra a zamanin annabi yusuf fir'auna wanda ilimin tarihi daga baya ya nuna kan cewa al'amarin ba haka ba ne ba a fara laƙabin fir'auna ga sarakunan misra ba sai bayan zamanin annabi yusuf da zamani mai tsawo lokacin da sarakunan misra suka zamanto su ne kibtsawa amma a zamanin annabi yusuf sarakunan misra wato kan'aniyawa ne wanda jinsi ne na mutanen da suke bararo da suka zo suka yi mulkin misra kuma ba sa amfani da lakabin fir'auna a lokacin suna amfani kawai wanda yake sarkin misra ana ce masa sarki ba fir'auna ake ce masa ba to kun ga abinda alkur'ani ya zo da shi sai ya dace da wannan hakika da tarihi ya tabbatar da shi wanda idan da kamar a ce masdarin alkur'ani shine at-taura to ya kamata alkur'ani ya ba at-taura a cikin wannan kuskura amma da ya kauce daga kuskuren at-taura ya tabbatar da abin da yake shine daidai sai ya nuna ba shine masdarin sa ba alqur'ani wahayi ne daga Allah shi yasa kuma Allah ta'ala yake cewa inna hadha alqur'ana yaqussu ala bani isra'ila akthara alladhi hum fihi yakhtalifu wannan alqur'ani yana ba ma bani isra'ila labarin mafi yawa daga a cikin abubuwan da suka sassaba tsakanin su abin da yake ya saba abin da yake na kuskure wanda ya saba haƙiƙa to alqur'ani sai ya zo ya bayi ya faɗa abin sa shine ma'anar wa anzalna ilayka alkitaba bil haqqi musaddiqan lima bayna yadayhi min alkitabi wa muhaiminan alayhi alkur'ani wato mai tabbatar da mai gaskata abin da ke cikin attaura ne kuma mai hukunci akan littafan da suka gabata abin da ke cikin su na daidai ya tabbatar da shi abin da ke cikin su na kuskure ya gyara shi wannan domin Allah bai alkawarin zai tsara wa'ancan littattafan ba ya ce su masu wanda aka saukar malaman su tsare su amma alkur'ani shi Allah ya alkawarin zai tsare shi yana daga cikin tsare shi din ya zamanto abin da ke cikin sa tabbas daga Allah ne to wannan tana daga cikin ɗaya daga cikin ayoyin ibn ashur a tafsirinsa ya yi bayanin wannan hakika haka zalika akwai wani likita likitan ido wanda na taɓa baku labarinsa yana nan a madina sojan jirgin sama ne na amerika wanda ya musulunta dr abraham brown Abraham Brown yana nan yayi waɗansu littattafai akwai waɗansu da na ba su littattafan sun sun ɗauki photocopy ɗinsa har da suna ƙoƙarin ma ko za su samu a buga shi dan shi kansa ne littafin ya ce mun in za mu samu wanda zai buga a nan dan a yaɗa yana da muhimmanci yayi bincike akan wannan ya bayyana irin abu yayi bincike da wato a mai zurfi kwarai da gaske akan wannan wanda littafin nasa mutane za su iya bincikensa ko a cikin google ne suka nema abraham abraham thomas brown ne ko abraham brown abraham lawrence brown eh abraham lawrence brown mutumin america ne likitan ido ne kwararre a cikin fannin yana nan yana asibitin almaghrabi na madina yana tiyatar ido shi ma ya tabbatar da ya yi bincike akan wannan hakika yadda ya bayyana mu'jizar alkur'ani ta wannan nahiyar to mafarkin sarki shine abubuwan da abubuwan da ya gani a wanda suka hada wato shanu guda bakwai wanda kuma shanu suna nuna wato noma ne don ana amfani da shanu wajen noma su su bakwai wannan suna nuna shekaru haka zalika zangarniya zangarnu guda bakwai suna nuna girbin da aka yi na shekaru har guda bakwai sannan waɗansu zangarnun kuma ƙeƙasassu busassu suna nuna wato fari haka zalika ƙanjamammun shanu suna nuna rashin ƙoshi suna nuna fari na shekarun na shekaru har guda bakwai to waɗannan ga dama su mafarki shi fassarar mafarki ilimi ne wanda yake yana da amarat yana da alamominsa daga cikin amarat ɗinsu su ne buga misali almasal sau da yawa ita tunanin ƙwaƙwalwa tana kawo mutum da abubuwa ne bilmasal da misali wa tilkal amsalu nadribuha lin-nasi wa ma yaqiluha illa al-alimun waɗannan misalai ne da muke buga su ga mutane babu masu hankaltar su sai mutane masu ilimi to yawanci mafarki ma ta haka yake zuwa to a ya nemi almala'u su ne manyan 'yan fadarsa wanda daga cikinsu dole za ka samu akwai bokaye wanda a wannan zamani su ne suke da'awar sanin ilimin mafarki ilimin fassarar mafarki a yana daga cikin abin da suke da'awa cewa yana daga cikin iliminsu masu hulɗa da aljanu masu hulɗa da taro da wato taurari wanda sun dole zaka samu koyaushe a majalisar sarki zaka samu akwai irin waɗannan kamar yadda a zamanin fir'auna daga baya ake da masu sihiri wanda su ne suna daga cikin almala wato manyan mutane da suke masu kare mulkin sarki fir'auna to suka ji wannan mafarkin ya fi iliminsu saboda haka suka ce a'a wannan rudani ne na mafarki al'abghaf shine yayi da aka tara wanda a cikinsa akwai ciyawa da kara da itace duk a tara shi a ɗaure shi waje ɗaya to wato kamar wannan rudanin mafarki ne wanda yake ba shi da wata ma'ana shi ko sarki ya san wannan mafarki nasa yana da ma'ana wato ba wai ba su da sanin fassarar mafarki bane dan suna yi a'a wannan irin wannan mafarkin ba mu da sanin fassararsa a cikin wannan ake cewar a waɗansu malamai suke cewar abinda ake cewa cewa mafarki ga fassarar farko da aka yi ne fassarar abinda yana tabbata ne bisa fassara ta farko da aka yi wannan ba daidai bane domin su sun ki fassarawa domin sun ce ba su da sani to wannan ba yana nufin kuma shi kenan mafarkin ma'anarsa ta tashi ba domin mafarkin yana da fassara kuma an zo an samu wanda yake zai yi fassara ya zo a mataki na biyu kuma ya fassara kuma fassarar ta zama ita ce hakika saboda haka ba daidai bane a ce wai dan fassarar farko da aka yi ta mafarki ita za ta tabbatar da shi ba haka bane in ba daidai bane ba daidai bane a ko da fassarar farko din ta yi shi in aka yi fassara ta farko ta zamanto ba daidai ba ba zai afku a bisa wannan fassarar ba zai afku ne a bisa ainihin muradin Allah jalla wa ala sai dai wanda ya sani ya sani wanda bai sani ba kuma bai sani ba a haka zalika waɗansu malamai suna cewa shi mafarki wato kamar tsuntsu ne a kan mutum in ya sauka idan an yi masa idan aka yi in ba a fassara shi ba ba zai afku ba in kuma an fassara shi zai afku to wannan shi ma yana da fassara duk da yake hadisi ne da yake da kusan ma'anarsa amma ma'anar hadisin shine idan an fassara shi bisa ainihin daidai ɗinsa zai afku kamar yadda aka fassara kamar yadda aka fassara zai afku idan kuma mutum ya zamanto ya yi kuskure wajen fassarar to zai tashi daga ainihin ma'anarsa ta daidai ba lallai a kuma a bisa yadda ya fassara shi in ba a daidai fassarar take ba na'am وقال الذي وقال الذي نجا منهما وقال قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين وقال الذين نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلون سبع عجاف وسبع سنبلات يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات لعلي لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون قال تزرعون سبع سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا تأتين ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحسنون ثم يأتي من بعد ذلك عام
Allah ya ce wa ƙalar ladina ja minhuma sai wannan wanda ya tsira daga cikin wato waɗannan guda samarin guda biyu a daga waɗanda suka shiga kurkuku tare da annabi Yusuf sai ya ce waddakara ba'da ummatin alhali ya tuna bayan wani ɗan zamani ya tuna da wato annabi Yusuf waddakara bi ma'ana wa tadhakkara shine aka yi ibdalin ta aka mayar da aka yi ibdalin zal ta zaman aka yi ibdalin kai ta aka aka yi idzamin ta cikin zal sannan aka yi ibdalin zal ta koma dal saboda saukin maharaj aka ce waddakara kamar fahal min muddakir ai fahal min mutadhakkir so waddakara wa tadhakkara ya tuna ba'da ummatin bayan wato zamani al'umma anan ana nufin lokaci shi an kira al'umma al'umma saboda karni yana tafiya da lokaci tare tsara guda ɗaya an aka ce sun tafi wato lokacin su ya riga ya tafi wato ya tuna da annabi yusuf bayan wani ɗan lokaci ana unabbi'ukum bi ta'wilihi sai ya ce ni ne zan ba ku labarin fassarar wannan mafarki fa arsilun ku tura ni ku tura ni in je ku tura ni wajen da zan je in samu muku fassarar wannan mafarki to yusufu ayyuha siddiq sai kawai Allah wato bisa ijazin alqur'ani alqur'ani ba nobel bane ba za a ce to sai suka tura shi sai ya je ya haɗu da shi da ya haɗu da shi sai ya ce yusuf sai kawai Allah duk ya shafa wannan ai za ka fahimta littafi da aka saukar da shi ga masu hankali Yusufu ayyuha siddiqu ya kai Yusuf ya kai wannan mai isa matuƙa wajen gaskiya abtina fi sab'i baqaratin ka ba mu fatawa akan mafarkin da aka yi na ganin wato shanu guda bakai simanin kosassu ya'kuluhunna sab'un ijakun waɗansu shanu guda bakwai kanjamammu suna cinye su wa sab'i sunbulatin khudr da kuma zangarnu guda bakwai koraye wa ukhara yabisa da waɗansu da waɗansu busassu la'alli arji'u ila an-nas la'allahum ya'lamun ko ni na koma wajen mutane la'alla za su domin ya zamanto sun samu sani domin wato kenan yana musu bayanin cewar an buga an rasa masani ga wanda zai bada bayanin saboda shi ya gwada ya sani domin ya tambayi annabi yusuf fassarar mafarki saboda abin da ya ganshi na halin wato ihsani kaga a can suka ce inna naraka minal muhsini muna ganin ka kana daga cikin masu ihsani to kuma bayan ya masa fassarar mafarkin kuma fassarar mafarkin nasa ya afku kamar yanda yake sai ya san cewa ba wanda zai samu wannan sifa in ba wanda yake da matsayi a wajen Allah ba shi yasa sai ya ce masa ayyuhas siddiq ya kai wannan mai isa matuƙa wajen gaskiya saboda gaskiya tana daga ita ce alamar annabawa a wadkur fil kitabi ibrahim innahu kana siddiqan nabiyya wadkur fil kitabi idris innahu kana siddiqan nabiyya saboda haka ce ma annabi siddiq wannan wato yana daga cikin ambatansa daga cikin hasin sifarsa shine gaskiya amma asali a istilahin shari'a as-siddiq shine wanda yake martabar da take daga ita sai ta annabi wato masu isa matuƙa wajen gaskata annabawa wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambaci sayyidina abubakar da wannan sifa ya kira shi as-siddiq shi yasa muke ce masa abubakar ne siddiq ala ragmi man kariha Allah ya turmuza hancin wanda bai yadda ba to da ya je ya shine Allah madaukakin sarki ya ce ya ce shi wannan ya ce mafarkinsu ku tura ni in je in kawo muku fassarar mafarkin domin fa arsilun din khitabun lil malik amma sai ya yi shi da sigar girmamawa to kun ga wannan ya nuna hatta alqur'ani yana nuna yanda wato girmama wato masu matsayi masu mulki yana daga cikin abinda mutane suke yi kuma Allah bai yi inkari ba shi ma sai ya kawo da uslubin yadda suke yi yace fa arsilun ku ku tura ni ai sarki yake gaya ma amma sai ya faɗe shi da uslubin girmamawa to kuma haka annabi sallallahu alaihi wasallam yake yi yayin da yake zance da mutane yana sanya mutane akan matsayinsu saboda haka in zai rubuta takardu in zai rubuta wasiƙa zuwa ga sarakuna sai ya musu hitabi da irin yadda suke yi ma junansu kamar yadda yace ila hiraqal azimir rum ya zuwa ga hiraqal wato babban shugaban sarakunan rum azimin rum ila aqyali ahli yaman ya zuwa ga makoyai mutanen yaman ya ambace su da irin sunan da suke ambaton kansu amma ba kai ka ce a'a ai kai abin nan annasu sawasiya mutane daidai suke kamar bakin bakin matsefi saboda haka tunda ai sallama assalamu alaikum shikenan kuma dole kai tsammanin haka dole ya amsa maka daidai wa daida ba tare da ka bashi matsayinsa ba wannan sai ya sanya masa wani ji na rashin daɗi bayan kuma gashi kai kana tsammanin kana yin daidai ne wai ruhin musulunci ne a'a ba wannan ne ruhin musulunci ba ruhin musulunci ka sanya mutane kowa a matsayinsa to wannan fa'ida ce muhimmiya da malaman tafsiri sun yi ishara a gare shi qala tazra'una sab'a sinin to suka zo ya wannan mutumin ya zo ya tambayi annabi yusuf sai annabi yusuf yake fassara masa mafarkin qala shi annabi yusuf yace tazra'una sab'a sinin za ku yi noma sab'a sinin shekara bakwai da'aban bisa al'adar ku wato ku ci gaba da noman ku na al'ada da kuke yi har tsawon shekara bakwai fama hasadtum duk abin da kuka duk abin da kuka girbe fadaruhu fi sumbulihi ku bar shi a cikin zangarniyarsa wato kada ku fitar da shi daga cikin zangarniyarsa wannan yana daga cikin hikimar annabi yusuf da ya bayyana musu abinda allah yake nufi da wannan mafarkin wato ku bashi cikin zangarniyarsa kada wato ku fitar da shi ku sanya shi a rumbu tsutsa ta cinye shi kun san yadda kayan amfani yake in aka sa shi a rumbu ba fitar da shi daga cikin aka fitar da shi daga cikin zangarniya kamar yadda wake yake amma aka bar shi a nannaɗa a cikin zangarniya sai in aka bar shi a ciki wannan sai ya tsare shi daga cin kwari daga wannan arzikin wannan abincin to shine hikimar da yace musu su bar shi a cikin zangarniyarsa illa qalilan mimma ta'kulun sai kaɗan wanda za ku rinka wanda kuke ci wato kawai abin da kuke ci shine za ku fitar da shi daga cikin zangarniya wato kun ga za ku samu rara arziki in kun samu rara arziki ku ɗauki abin da kuke bukata sauran kuma ku yi adani ku adana shi saboda haka wannan ilimin wato tattalin arziki ne da Allah ya ba mu annabi Yusuf wanda ya bayyana musu shi daga cikin wannan wato a mafarki kuma wannan malamai sun ce wannan yana daga cikin abinda wato a wannan yana daga cikin abin da yake asali na ruko da almasalih maslaha maslaha almasalihu shar'iyya wanda ko kuma waɗansu suke ce musu almaqasidu shar'iyya manufa ta shari'a ta tsare addinai tsara addini da da rai da dukiya da hankali da nasaba dukkan addinai sun haɗu akan wannan wannan tsare su shine maslaha tsare addini maslaha ne tsare rayuwa maslaha ce wanda ya haɗa da lafiyar jiki tsare dukiya maslaha ce tsare hankali maslaha ce tsare nasaba maslaha ce duk kuma abin da zai ɓata waɗannan mafsada ce barna ce abin da zai ɓata addini barna ce abin da zai ɓata rayuwa da lafiya barna ce abin da zai ɓata dukiya ya salwantar da ita ya tauzarta ta barna ce abin da zai ɓata hankali ya gurɓatar da shi ya dakusar da shi barna ce abin da zai ɓata nasaba ya lalata nasaba kamar su zinace zinace barna ce wannan su ne ake ce ma wato almasalihu shar'iyya dukkan addinai sun haɗu a kansu ga shaidata a shari'ar annabi yusuf ya gaya musu wannan domin a cikin wannan mafarkin ya gaya musu yadda ake tsare dukiya wanda yake ya haɗa da killata al'amura da adani da tsini da tanadi tsini da tanadi amma wanda yake yayin da ya samu yayin da yake cikin yalwa ya barnatar da shi ya barnatar da shi kamar yadda aka yi a ƙasar nan ana da rarar man fetur abinda aka yi aka kira shi windfall aka yi ta tanada aka yi ta ajiya aka yi ta ajiya amma aka samu waɗansu sufa ha'u suka zo suka bi ta kansu maimakon su tattalin su tanadin suka bi ta kansu ga baki ɗaya suka raba ma kansu su su ƴan tsirari ƴan kaɗan suka ji daɗi sauran ku a shiga cikin wahala to yanzu gashi kuma man fetur ɗin ya ja baya wannan tanadin ba zai yiwu ba da kyar za a samu abin da yake zai biya bukatar yau ballantana har ai tanadin ai tattali lokacin tattalin ya riga ya tafi shine as-sayfa dayya'ati labana as-sayfa dayya'ati labana wani bawan Allah ne mai garken shanu mai garken shanu yana son wata yar baffansa yana son yar baffansa ya je yayi neman yayi neman ta ki kula shi ko kallon sa ba ta yi sai wataran juyin juya hali ya zo aka zo aka shiga cikin halin yunwa da bukata da fari ba abinci sai ta zo ta kawo kanta da kanta ta ce don Allah a ba ta madara ta sha sai ce a saifa da yatin labana ce wancan zamanin lokacin da nake neman ki lokacin wato sanyi tun a lokacin nan kika tun a lokacin nan kika barar da wannan madarar wato na kawo miki ita a hannu kika barar kika ce ba kya sona to shine laraba suke amfani da wannan karin maganar to mu ma irin wannan ne yanzu to kun ga annabi yusuf ya nuna mana a Allah madaukakin sarki ya nuna mana a cikin wannan ayar da koyarwar annabi yusuf kan yadda ake tattali da tanadi yayin da kake cikin wadata to mu yawanci rashin tunani da rashin basira shine idan abin da yake isarka shine rabin samunka to sai ka ƙara wannan samun naka ba za ka tsaya akan rabin ba tunda yanzu ka samu ninki to sai ka ƙirƙiro kuma wani abu da can baka buƙatarsa wata sabar buƙatar ta zo sai ya zamanto wancan sauran rabin maimakon ka adada shi shi ma sai ka haɗa shi ga baki ɗaya ka ruguza shi to alhali ko basira da wannan ya nuna mana shine yayin da kake cikin wadata da yalwa to ka ɗauki daidai buƙatarka shine illa qalilan mimma ta'kulu kaɗan wanda zaka ci to shi zaka bari kai amfani da shi sauran kuwa sai ka adana saboda ranar buƙata za ta zo ta wannan kuma wannan baya ruguza tawakkali ba ta rusa tawakkali bane shine ruko da al-asbab ruko da hikimar Allah ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد sannan bayan wannan shekaru guda bakwai na wato na alhisb na wato yalwa da girbi kyakkyawa sannan shekaru guda bakwai masu tsanani za su zo ya kunna ma qaddamtum lahunna za su cinye abinda kuka tanadar domin su sune abinda kuka adana din wannan duk zai tafi illa qalilan mimma tuhsinun sai kaɗan daga cikin abin da kuka yi na adana din kuka ajiye wato duk abin da kuka adana zai tafi sai kaɗan ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون sannan bayan waɗannan shekaru bakwai masu tsanani to wata shekara za ta zo fihi yughathun nas a cikin wannan shekarar za a yi ma mutane ruwan sama wa fihi ya'sirun kuma mutane a cikin sa za su rinka matsar wato amfanin gona za a yi girbi har za a rinka matsar giya da matsar abin sha domin su a lokacin giya a wajen su wato halal ce tunda su giya a wajen su shanta suke yi tunda yana gaya musu ne abin da suke a kai na su mushrikai kuma wanda ya nuna kan cewa kun ga ilimin hikimar shari'ar Allah hatta ga mutane ba musulmi ba za a iya amfani da shi a kansu domin ya fassara wannan mafarki da iliminsa aka yi amfani da ilimin shari'ar Allah akan mutane waɗanda suke ba waɗanda suke ba musulmi ba na'am قال الملك ائتوني به فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم قال ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه قلن عاد لله ما علمنا عليه من سوء قالت امرأة العزيز الآن أصحص الحق أنا راودته عن نفسي وإنه لمن الصادقين
Allah ya ce wa ƙalal maliku sarki ya ce utuni utuni utuni bihi ku zo min da shi wato an je an gaya har an je an gaya masa fassarar mafarkin da aka gaya masa sai ce utuni bihi ku zo min da shi falamma ja'ahu rasul yayin da jakadan ya je zuwa gare shi zuwa ga annabi yusuf kenan qala rji' ila rabbika sai annabi yusuf ya ce koma wajen ubangidanka fas'alhu ma balun niswati allati qatta'na aydiyahunna menene halin waɗannan mata waɗanda suka yanyanke hannuwansu inna rabbi bi kaidihinna alim domin ni ubangiji na yana sane da kaidin su a kaina kaidin da suka yi da suke yi ubangiji na na sane da shi wannan wato annabi yusuf bai dai fita daga cikin kurkukun ba alhali duk da zai iya samun matsayi wajen sarki saboda jin cewa sarki ya ce a fito da shi ya bayyana masa cewa matsayinsa ya bayyana ga sarki don haka zai bashi daraja zai bashi matsayi to wannan ya nuna hikimar annabi yusuf ya ce idan ya fita yanzu daga baya aka je aka ce ai ga ba a warware wannan kabiyar ba cewa shine yake neman matar wato ubangidansa to sai a amfani da shi a gaya ma sarki a ce to wannan da ka bashi matsayi da kake ganin sa da wannan ai shi ga abin da ya fa ga dalilin shiga sa kurkuku kaga shi kenan sai a bata shi to shi ko tsara mutunci matlub abin nema ne a cikin shari'a mutum ya tsara mutuncinsa daga tuhuma shi yasa ya gwammace ya ci gaba da haƙurin zama a cikin kurkuku ya yi haƙuri saboda ya san wa'annan nasara ma sabr nasara tana zuwa tare da haƙuri tunda dai ya yi haƙuri Allah zai bashi nasara shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake tawalu yake cewa Allah ya ji kan annabi Yusuf yace da ni ne jakada ya zo mu yace gashi sarki yana kira na yace la'ajabtu da'i da sai na amsa na fita in ya so duk abin da za a yi daga baya a yi tawali'u ne na annabi sallallahu alaihi wasallam yana yana nuna matsayin annabi yusuf wajen jimirinsa da haƙurinsa wa illa matsayin annabi sallallahu alaihi wasallam wajen haƙurinsa ya fi na dukkan annabawa to amma wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ne a babin tawali'u tunda ya ambata ne tare da tare da annabi ibrahim da annabi lo hadisin yana nan cikin bukhari waɗansu kuma malamai suna cewa wannan faɗin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna cewar shi ma kansa yin wannan da wato ya amsa kiran ya fita in ya so daga baya ya san yadda zai ya warware wannan tuhumar shine aula dan saboda dama ba lallai ta sake zuwa ba an ce ya fito idan ya ki ba lallai damar ta ki zuwa ba to wannan duk abubuwa ne na hikima da ake nuna auna al-masalih wal mafasid قال ما خبكن إدراوتن يوسف عن نفسي قال wannan mai faɗin wannan maganar sarkin ne wato da aka je aka gaya mata sai ya sai ya fuskanci wa'annan mata yace a zo masa da su yace ma habbukunna menene labarin ku idrawattunna yusufa an nafsi yayin da kuka nemi annabi yusuf akan kansa ku nemi wato ku yi lalata da shi qulna hasha lillah suka ce tsarki ya tabbata ga Allah ma alimna alaihi min su ai ba mu san wani abu mummuna tare da shi ba wato la a hali wala a nufi wala a ɗabi'a babu wani abu mummuna da muka sani tare da shi suka karfafa shi da min su idan su nuna duk wata abu na abu mummuna babu shi babu babu wannan babu lalata tare da shi qalat imra'atul aziz sai matar wato magajin gari ta ce al'ana hashasal haq to yanzu gaskiya ta tabbata yanzu gaskiya ta tabbata wato yanzu zan faɗi komai zan tsage komai yadda ya faru ana rawatuhu an nafsi ni ce ba wata ba ta neme shi a kansa ni na neme shi ba shi ne yayi ba wa innahu la min as-sadiqin kuma lallai shi wallahi yana daga cikin masu gaskiya to Allah ya tabbatar da bara'arsa kun ga sakamakon hakuri kenan sakamakon hakuri kenan in mutum yayi hakuri Allah zai ba shi nasara na'am ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين وما أبرئ نفسي إن النفس لعمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب wannan magana ta annabi Yusuf ce a bisa zahirin maganar mafiya yawan malaman tafsiri da yawan su daga cikin salaf irin su Mujahid da Abu Salih As-Samman da As-Suddi da Sa'id ibn Jubair da sauransu yace zalika wannan nayi haka ne li ya'lama anni lam akhunhu bil ghaib domin shi shi al-aziz magajin gari ya san cewar ban ha'ince shi ba a bayan idansa wa anna Allah la yahdi kaidal kha'ini domin kuma a sani cewar Allah baya shiryar da kaidin masu ha'inci wato baya shiryar da masu ha'inci a cikin kaidin su gadar zare suke yi kuma gadar zaren ba za ta kai ko ina ba kana takawa za ta tsinci inda ni mai ha'inci ne da Allah ba zai tabbatar da gaskiya ta ba domin Allah baya tabbatar da da wato mummunan shirin ha'inai alha'ini Allah baya tabbatar da sha'aninsa baya shiryar da shi wa ma ubarri'u nafsi kuma bana barrantar da kaina wato bana tsarkake kaina a bar ganin cewar ita ce ta wannan laifi ta neme ta neme ni ni wannan yana daga cikin rauninta to ni ma ba ina tsarkake kaina bane in ce na fi karfin wannan na fi karfin wannan ban fi ba inna nafsa la amaratun bisu domin ita rai wato mai yawan umarni ce da mummuna illa ma rahima rabbi sai wanda ubangiji na ya ji kansu inna rabbi ghafurur rahim lallai ubangiji na mai yawan gafara ne mai yawan jin kai mai tsananin jin kai wato kowa ba wanda yafi karfin rai nafsu ya zamanto ta samu tasiri a kansa sai wanda Allah ya ji kansa to wanda yake nuna i'tisami tunda shi ma kaga Allah ce masa yi laula an ra'a burhana rabbih da ba dan ya ga hujjar ubangijinsa ba to da haka da mutum ya taba cewar ya ya rinka aminta da kansa duk wanda ya aminta da kansa ya yadda da kansa ya yadda da ransa to wannan ya riga ya ya riga ya hau gadar zare ya riga ya hau gadar zare ka aminta da Allah kada ka aminta da kanka waɗansu masu tafsiri kaɗan daga cikin su sun ce wannan maganar ita matar aziz ce ta ce wannan ta yi haka ne ta zo ta yi shaida don annabi yusuf ya san cewa bata ha'ince shi ba a bayan idansa kuma Allah baya shiryar kaidin masu ha'inci kuma ba ina kace ba ina tsarkake kaina bane daga kan cewar a wato ba ina tsarkake kaina bane daga kan cewar shi bai samu wannan hammudin ba shi ma zai iya samun wannan hammudin sai wanda Allah ya tsirar da shi to abinda akan kawo anan shine cewa to su dai akan addinin shirka suke to ta har za ta ce inna rabbi ghafurur rahim ta ce wa anna Allah la yahdi kaydal kha'inin ta rinka dangana abubuwa ga Allah to waɗansu sai suka ce waɗanda suka tafi akan wannan tafsirin sai suka ce to ai mushrikai ko na Makka- ko na zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam ma sun san akwai Allah kuma suna sun san cewa a Allah ana neman gafara a wajensa Allah mai iko ne sai dai kawai suna tarayya da shi da wani amma abin da yake mafi rinjaye shine fassara farko cewa wanda ya maganar nan ta annabi Yusuf ce ita saboda abin da ta kunsa na ilimi abin da ta kunsa na ilimi da kamar inna allaha la yahdi kaidal kha'ini da inna nafsa la ammaratun bisu'i illa ma rahima rabbi dangana ar-rabb ya zuwa ga kansa ma rahima rabbi bayan kuma al'adar ta gabata yana dangana ar-rabb da su mutanen misra su mutanen misra ga iyayen gidansu ba ga ubangijinsu Allah ba in yace rabbi ko yana nufin ubangijinsa shi annabi yusuf shine Allah shine yake karfafa cewa wannan fuska ta tafsiri shi ita ce ingantacciya kuma shine ma abin da mafiya yawan malamai suka tafi akai na'am قال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي ولما كلمه قال إنك اليوم لدينا متين أليم قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون
to yayin da bara'ar annabi yusuf ta tabbata ga wannan sarki daga abin da aka nasabta shi zuwa gare shi ya tabbatar da kuma amanarsa a cikin wannan kissar abin da ya faru tsakaninsa da shi wannan a magajin gari da iyalinsa da sauran matan nan kuma ya fahimci ya gane irin haƙurinsa da juriyarsa da jimirinsa to sai matsayin annabi yusuf ya girmama a wajensa Allah ya ce wa qalal maliku sai sarki ya ce utuni bihi ku zo min da shi astakhlisu li nafsi zan keɓance shi zan keɓance shi ga kaina wato zan ba shi matsayi keɓantacce in sanya shi cikin wanda wato kullum ina tare da shi ina neman shawararsa falamma kallamahu to yayin da ya zance da yayin da ya magana da shi qala innaka al-yawma ladaina makinun amin sai ce kai mu a wajen mu a wannan rana kai wato mai matsayi mai babban matsayi ne kuma amintacce makin sifa mushabbaha ne na makuna kamar yadda ake cewa kar- karim daga karuma wato makuna ya samu makana ya- al makana ita ce almanzila wato kai a yau a wajenmu kana da matsayi daraja babba kuma kana da aminci amintacce ne na yadda da kai da me ya samu falamma kallamahu da ya magana da shi saboda ya ji irin maganganun annabi yusuf wanda suka hada ilimi da amana da tsoron Allah da sanin daidai da sanin ya kamata saboda haka ake mutum ya rinka zaɓar maganar da zai faɗa ya rinka zaɓar maganar da zai faɗa sai Allah maɗaukakin sarki ya bashi daraja a wajen Allah da daraja a wajen mutane Allah maɗaukaki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace mutum yana magana da kalma ta yardar Allah la yulqi laha bala bai dauke ta komai ba amma sai ta kai shi matsayi da baya taba tsammani a wajen Allah ko mutum yakan yi magana ta fushin Allah bai dauke ta akan komai ba sai ta kai shi zuwa matsayi na fushin Allah da baya taɓa tsammani saboda haka mutum ya kiwon harshensa da shi ne za ka ga mutum ya samu daraja da kuma shi ne zai kifa shi a cikin wuta Allah ya kyashe mu to yayin da ya gaya masa wannan qala ja'alni ala khaza'inil ard annabi yusuf ya ce sanya ni a cikin wa sanya ni rinka kula da taskokin ƙasa taskokin wato wannan ƙasa taka shine ka sanya ni in zamanto mai kula da baitul mali shine wato ministan tattalin arziki ministan wato ko ka ce treasurer ko ministan finance ko accountant general duk dai ka hada su duk an hada an bashi inni hafizun alim domin ni makiyayi ne wato mai kiyaye amana ne alim masani ne na san tattalin arziki na san abin da zan yi in ka sanya ni a wannan wajen to a nan wajen shine akwai matsala guda biyu annabi ko kuma wato musulmi ya yi aiki ƙarƙashin daula kafira tunda dai daular mutanen misra mushirkai ne ko ba su musulunta ba ba musulunta suka yi ba kafin annabi yusuf ya aiki a ƙarƙashin su amma ya aiki a ƙarƙashin su kuma gashi qur'ani ya kawo mana kissar kuma ba a ce abin da aka yi mansuhi bane ba a shafe bane saboda haka malamai suka kafa hujja da wannan cewar mutum zai iya aiki a ƙarƙashin wato tsari wanda yake na kafirci idan da shi abin da zai yi ya dace da musulunci qala ba abu ahli ilm waɗansu malamai sun ce ana karanta muku daga cikin tafsirin al-imam al-qurtubi wanda yake in kana neman tafsiri da yake bayanin hukunce hukunce ka tike da shi yace fi hadhihi al-ayati ma yubihu lirajul al-fadil an ya'mala lirajul al-fajir was-sultan al-kafir a cikin wannan aya akwai hujja da yake halatta ga mutum wanda yake mai babban matsayi wato mutumin kirki yayi aiki ga mutum wanda yake fajiri da kuma ga sarki wanda yake kafiri بشرط أن يعلم أنه يفوض إليه في فعل لا يعارضه فيه da sharaɗin cewar ya san cewar abin da za a sanya shi ya yi aiki ne wanda yake ba za a shiga a hana shi yin abin da yake shine daidai ba in an bashi tafwid an ce ka je kai abin da yake daidai fa yuslihu minhu ma sha'a sai ya zamanto ya gyara abin da yake abin da ya so ya gyara ya gyara shi وأما إذا كان عمله إذا كان عمله بحسب اختيار الفاجر وشهواته وفجوره فلا يجوز ذلك أما إذا أيكن zai yi ne a bisa abin da zai karfafa shahawaice-shahawaicen wannan fajirin da saɓan allansa da kuma fajircinsa to a nan wajen bai halatta ba ba ya sa shi ne ya zo ya yi algus da rashin gaskiya ba ya ce ne ya je abin da yake ya kunshi iliminsa da kuma amanarsa kuma yayi wannan to a cikin irin wannan mutum zai iya yi shi yasa ne kun ga malamai suka yi fatawa a irin bankunan da ake da su na ƙasa in za su ce za su yi abin bankin musulunci a ce a yi abin bankin musulunci a sanya su akan su yi abin da yake shine daidai wannan babu komai akan wannan tunda ba an ce su zo su yi barna bane a'a za a taimaka ne a wajen yin abin da yake daidai sannan abu na biyu shine ya halatta mutum wato ya yi zance a kan kansa da aikin da ya san shi ahali ne ya yi kuma kan cewa wannan baya daga cikin taskiya duk da ya zo a cikin hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ba ma ba da aikinmu ga wanda ya nema wani mutum ya zo ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah ni ma a bani aikin nan mana ni ma in je na yi dan irin abin da mutane suke samu ni ma in samu sannan in kawo muku annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ba ma naɗa wani akan aikinmu wanda ya zo ya nuna kan cewar shi bukatarsa kenan a bashi wannan aikin ya ce la nasta'milu ala amalina man aradahu ba ma ɗaukan aikinmu wanda ya zo yake shine manufarsa ya zo ya aikin to shine malamai suke jan'i da wannan cewa yayin da mutum ya san cewar aikin ya ayyana a kansa shine kadai zai iya yi kuma in aka ba ma wani barna zai je ya yi to a nan wajen mutum ya iya zuwa ya faɗa kan cewa ga qualification shine kamar ka je ka miƙa CV ka je ka miƙa CV yanzu a ce miƙa CV bai halatta ba eh ka je ka miƙa CV ka ce gashi na gama karatu lokaci kaza na yi aiki waje kaza na san kaza na san kaza in kana neman mai sanin kaza mai sanin kaza to ka same shi a ciki na babu laifi domin kana kana ganin kan cewar kai ahali ne ka bayyana ahaliyarka babu laifi wannan shi ma wannan kissa ta annabi Yusuf asali ce akan wannan Allah ya ce wa kadhalika makkanna li yusuf to kamar yanda muka ba mu annabi yusuf wannan matsayi a wajen wannan sarki yace innaka liyawma ladaina makinun amin to haka nan muka tabbatar ma da annabi yusuf daraja fil ardi a bayan kasa ya tabawwa'u minha haythu yasha yana shiga cikin ta yana sauka duk inda ya so a cikin ta wato ko aka bashi matsayi a cikin daular duk irin inda ya so zai je yayi wato ba kawai harkar tattali ba zai iya zuwa wajen wannan harkar ya ce ga yadda za a je wajen wannan harkar ga yadda za a yi saboda an sakan masa komai a hannunsa matsayi da Allah ya bashi mutumin da ya fito daga kurkuku Allah ya zo ya bashi wannan matsayi nusibu bi rahmatina man nasha muna samu muna samu wato muna bayar da wato muna samun ma wanda muka so daga cikin rahamar mu wanda muka so daga cikin rahamar mu sai mu bashi wato rahamar Allah ana yana nufin ihsaninsa Allah yana ba mu wanda ya so daga cikin ihsaninsa wala nudhi'u ajral muhsinin ba ma tozarta ladan masu kyautatawa domin sakamakon kyautatawa Allah ya kyautata kuma kyautatawa nan daga Allah ce kuma Allah yana bayar da wannan kyautatawar ta ga wanda ya so ar-rahma anan ana nufin al-ihsan wato muna samun wanda muka so da ihsaninmu wanda Allah ya so sai ya same shi da ihsaninsa kaga shi ba koman komai ba yana cikin wanda an yi kwandem an manta da shi amma in ihsanin Allah ya same shi sai ga Allah ya wanke shi ya fito da shi ya ba shi daraja ba mai yin wannan sai Allah ba mai yin wannan sai Allah kana ganin misalan wannan a cikin layuwa da yawa kaga mutane ai tukutuku ai tukutuku ai shiri a je a kai mutum a kulle shi yanzu kamar wani daga cikin sarakunan Ottoman Empire cikin sarakunan Ottoman Empire daular Uthmaniyya tun da aka haife shi yake dan kankani dan shekara tara wansa yana sarki ya je sa aka kulle shi aka kulle shi tun tun yana ɗan shekara tara sai da ya shekara wajen talatin a tsare saboda kawai ana gudun cewa idan yana raye za a yi wani tukutuku aiku a kashe sarkin a ɗauko shi a mayar da shi shine sarki duk da haka bai aminta ba wata ran ma sai ya ce kashe shi kawai ma zai yana tsare ɗin ya ɗauko shi ya ce shi gara ma a kashe shi ɗin a kashe shi to aka kyale shi na biyu da aka zo ɗauko shi shi ya ɗauka kashe shin za a yi ya ce me yasa kuke min haka ni ku kashe ni mana in huta ya ce a'a sarki za a yi maka ya ce sarki a'a shi a kashe shi shi abin da yake so kenan baya son sarauta amma haka kawai Allah ya fito da shi aka yi masa sarauta shekara wajen sama da talatin yana tsare amma Allah maɗaukakin sarki ya so shi da rahamarsa shikenan ya zo ya masa ya ba shi matsayin a duniya to irin haka Allah ya ba mu annabi Yusuf kun ga ya nuna kan cewar ɗaukaka ta duniya tana daga cikin ihsanin Allah ne gashi Allah ya ba mu annabi Yusuf wannan ɗaukakar kuma Allah ya ce nusibu bi rahmatina man nasha muna samun muna samun wanda muka so da ihsanin mu da kyautatawar mu so haka wanda haka Allah ya bashi matsayi yana daga cikin ihsanin Allah to amma yawanci mutane sai su manta sai rinka ganin kan cewa iyawarsa ce irin wato munafincin da yayi ne wajen kulle-kulle da aka rinka yi da daddare shine mai kai komo ko kuma wajen shirin a juyin mulki da za a yi irin rawar da ya taka ce ita ce ta bashi wannan duk sai ya manta da cewa nusibu bi rahmatina man nasha in ku da ya tana da cewa nusibu bi rahmatina man nasha sai Allah ya bashi na duniyar ya kuma bashi na lahira shi yasa sai Allah ya ce wala ajrul akhirati khairul lil ladina amanu wa kanu yattaqun kuma ladan lahira shine mafi alkhairi ga waɗanda suka yi imani suka kasance masu tsoron Allah wato bayan wannan girmamawa na duniya kuma ladan lahira sai ma ya fi wannan sai ya fi wannan wato ba kawai a duniyar ne yake ba ma masu ihsani ba yana ba su haƙa lahira kuma a cikin faɗin Allah ta'ala lillazina amanu wa kanu yattaqun ga waɗanda suka yi imani suka kasance masu takawa ya nuna wannan su ne masu ihsani din wala nudhi'u ajral muhsinin nan da ya faɗa ba ma tozarta ladan masu ihsani masu ihsanin su ne wanda ya faɗe su anan alladina amanu wa kanu yattaqun waɗanda suka yi imani kuma suka kasance masu tsoron Allah wannan shine zabiɗin ihsani shine ma'anar ihsani wanda Allah yake masa yake sakayyarsa tun anan duniya sannan kuma yake sanya sakayyarsa ta lahira ta zamanto ita ce tafi Allah madaukakin sarki ya bamu wannan sakamako Allah ya sanya mu cikin wanda yake samu da ihsanin sa anan duniya da lahira sallallahu ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in